mamaki kuma girma gwamna wallahi tallahi bai san maganar nan ba da na gaya masa ya yi matukar mamaki kuma daga baya bayan ya yi nasa bincike binciken da kansa yake gaya min cewar ya ba mu macin oda mu je mu bincika masa wannan abun mu ɗauki matakan da ya kama na doka kuma mu bashi recommendation da shawarwarin da ya kamata mu bashi. Wani zai mamaki a ce kamar Gwamnatin ce har ta ba da kwangila ana fitar da naira miliyan goma goma goma ƙananan hukumomi arba'in da hudu kuɗi masu yawa haka a ce a ba da wannan kwangila kuma shi mai girma gwamna bai sani ba kamar me ya faru kenan da mai girma gwamna ya fito ya magana ya ce bai sani ba sai wani ya ɗauko approval ɗin da ya bayar na ai wannan ce to ga sa a hannunsa lokaci kaza ya bayar. Dan Bello ya zargi eh, makusantan eh, tsohon gwamna ta Ganduje ta ce akwai kamshin gaskiya a cikin eh, wannan faifan bidiyo. to shin wannan akwai kamshin gaskiya kenan a wannan badakala da ake zargin makusanci ne ga jagoran kwankwasiya da rabi'u musa kwankwaso to mu ne yanzu zargin mu muna duba abin da aka yi number one a ministry for local government number two kuma za mu duba abin da me kamfanin da ake zargi ya yi amma idan zan faɗa maka muhallin shari shine abin da zan ya faɗa gaskiya ne an yi kuma gaskiya ne an saka kuɗaɗen wasu suna cewa kamar gaiwa ce ke cin gaiwa ko kuma take son ta ci gaiwa don dama a wancan faifan bidiyo da aka zargi mutanen Dr. Abdullahi Umar Ganduje an zargi cewa hukumar ka ko kuma kai ko kuma wani a cikin gwamnatin Kano ne ya ɗauki takardu sukutun ya ba wa shi dan Bello domin ya ɓata wa shi tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da makarabansa. yanzu kuma ana ganin kamar shi dan bellon ya juyo kan ku. yanzu kuma sai su ba kansu ansa tunda ni kuma yanzu gashi ni ma ya sa min babban riga ya kumbura ni ko to sai su je su ba kansu da kansu ansa yanzu misali ga kungiyar kare haƙƙin na adam ta universal declaration of human rights ah, ta ƙasa wacce take cewa akwai buƙatar gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ya kau da kansa tare da barin a gudanar da bincike akan shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar kano wato shehu wadasa gagi kan shinkafa da aka samu a tsohon gidansa da ke gandu da ake zargin shinkafa ne wadda gwamnatin tarayya ta bada don ah, wato a tallafa wa jama'a Su mutane suna ta magana kamar in akwai irin wannan zargin me yasa tuntuni ku ba ku aiwatar da bincike ba misali sai eh, dai baka ji ba amma ni ana yi magana mun je gurin nan mun ɗauki bayanansu mun kuma a satinin adadin shinkafar nawa ne ita daga ina take yanzu kuma muna ta kokari mai a satinin cin shinkafar nan nawa take guda nawa take daga ina ne mai sos ɗinta wannan shine zai determine batun tsohon gwamna ganduje da a baya bana aka ce takaddunsa na shari'a yan daba yayin zanga-zanga ɗin nan sun cire haka kamar magana ta mutu kenan a jihar kano ana ci gaba da dakon ganin irin matakin da mahukunta za su dauka bayan da ɗan jarida kuma wanda yake wallafa bidiyo na barkwanci dan bello ya fitar da wani bidiyo inda ya zargi wato wani makusancin gwamnati mai ci da wata badakala ta harkar sai magunguna a ƙananan hukumomi 44. Za mu ji martanin wato hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano kan wannan da ma umarnin gwamnan na jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf kan ita wannan badakala da ake zargi. Kuma domin tattauna haka ne muka gaito muku barista muhi a magaji mun gado shugaban hukumar da ke karba ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa a jihar ta Kano. Barista barka da shigowa. Jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To mu fara da kamar eh, martanin ka misali bacin da kwanaki da san 'yan kwanakin da suka gabata eh, mun ga bidiyo inda ake zargin tsohuwar gwamnati da makarabanta dan bello yayi magana kuma muka yi magana a to kuma kusan sai gashi kuma gwamnatin ku wadda eh, injiniya abba kabiru su ke jagoranta ita ma yanzu an fitar da bidiyo ya kuka kalli wani abu to aini ni ka gaito da nan gurin a matsayin shugaban public complaints and anti-corruption commission so kaga ba zan yi magana a madadin gwamnati ba ko in ce ya gwamnati ta kalla abu tunda ita dai wannan hukumar tana da dama ta bincike ko tsoho gwamnati ko sabuwar gwamnati a idan wannan hukumar babu wani bambanci tsakanin gwamnatin baya da gwamnatin yanzu so a idan wannan hukumar duk gwamnati gwamnati ce wanda yake yi aiki yanzu ko ya bar aiki akwai tsarin da doka ta tsarara idan mutum aka same shi da karya dokar ko yi mata kalan tsaye to ita kuma doka ta tanaji duk abin da ya zo ga kuma abin da ya kamata yi to saboda haka in ga ansa tambayar ka zan iya cewa mu a hukumance za mu iya cewa kamar yadda na faɗa a baya maganar ɗan bello akwai ƙamshin gaskiya bisa abin da muka yi preliminary investigation cewar yes akwai maganar kwangila akwai ta bayan maganar kwangila akwai maganar cewar an tura kudade a kamfanin sannan sai maganar due process wannan shine kuma ba zan yi riga malam masallaci ba ah, me ita me aka yi na due process din wace ka'ida aka bi me aka bi wani mataki aka bi wani da izinin Allah aikan mu ne zai mana magana ba mu ne za mu fito mu rinka magana a kafafen yada labarai ba ah, akwai umarni da gwamnan jihar Kano ya fitar ya ce ku gaggauta wata gudanar da bincike kan wani shi wannan sabon zargi na badakala da aka ake zargi a gwamnatinsa kamar ya kuka karbi wannan umarni to zari da abinda zai burge ka lokacin da aka ce dan bello ya fitar da bidiyo so wasu akwai fahimta ta siyasa wasu kuma suna yi ne domin a yi abin da ya kamata amma na karbi waya ko kuma ce na karɓi message ya haura ɗari biyar wasu da ɓatanci wasu da faɗan maganganu kala-kala wanda ni a matsayina aiki na aiki na karɓi complain a matsayin na shugaban wannan hukumar kuma mu binciki complain ɗin nan kuma mu tabbatar da mun ɗauki matakai to ni karan kai na aika ga ba za mu zama Allah Misir ba shi yasa muke cewa muna da hanyoyi da za a iya kawo mana korafi a ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru kuma a muka ɗaya ba ko hukumomin da suke aikin yaƙi da cin hanci da rashawa a matakin gwamnatin tarayya akwai akwai whistle blowing policy ah, kamar na tun lokacin da muka rinka campaign a EFCC if you see something say something to yanzu mu ɗauka shi dan Bello yayi nasa wanda ni a nawa fahimtar zan iya cewa gyara ɗaya da zan wa dan Bello shine yana da kyau akalla idan zai fitar da bayanansa to ya rinka cintiba kamar right of reply kana zargin mu wuyi to ka ba shi dama ya ya responding to wannan abun misali na tabbatar kila da ya jibi ya ya tuntubi gwamnati kamar yanzu ni da aka dinga turo min messages da ni duba message na ga waɗanda abin da dan bello ya faɗa to ga next line of, of call dina shi tuntubi mai girma gwamna gwamnatinsa ce shine shugaban gwamnati shi Allah ya bawa amanar shi Allah ya ɗora wa nauyin shi kuma al'umma suka bawa amanarsu to ba laifi bane kuma zaka iya fahimta idan al'umma suka ji suka dora damuwarsu zuwa gare shi tunda dama nauyinsu a hannun hannunsa yake ba wani mutumi wanda yau a kanan nan ko a Najeriya nan wanda Allah ya dora masa nauyi jihar Kano ba injiniya Abu Kabir Yusuf ba so da ba laifi bane idan al'umma sun da bacin su. ba kuma wani abu aka yi wanda ya wuce abin da ya dace ba to amma abin da zai baka mamaki zari lokacin da tuntuɓi mai girma gwamna wallahi tallahi bai san maganar nan ba da na gaya masa ya yi matukar mamaki kuma daga baya bayan ya yi nasa bincike-binciken da kansa yake gaya min cewar ya ba mu macin oda mu je mu bincika masa wannan abin mu ɗauki matakan da ya kama na doka kuma mu bashi recommendation da shawarwarin da ya kamata mu bashi akan wannan abin kuma a yanzu wannan kadamin aiki. wani zai mamaki a ce kamar sa ce har ta bada kwangila ana fitar da naira miliyan goma goma goma a ƙananan hukumomi arba'in da hudu kuɗi masu yawa haka a ce a bada wannan kwangila kuma shi mai girma gwamna bai sani ba kamar me ya faru kenan gwamna ba shine kwamishina na local government ba gwamna ba shine permanent secretary na municipal local government ba gwamna ba shine shugaban shugaban karamar hukuma da muke da su ƙananan hukuma arba'in da hudu ba ba wani na kare shi bane a nan gurin amma wannan in ka ga mutum ya yi shakku akan wannan cewar wai za a fitar da kuɗi a wato gwamna bai sani ba ko wani jagora bai sani ba wanda yake ko kuma wani shugaba wanda yake shugabantar tsarin al'umma bai sani ba to zai zama da cewa kamar rashin adalci kai wannan shugaban bincike shine zai tabbatar da na yi ko ban yi ba na sani ko ban sani ba yanzu ai da mai girma gwamna ya fito ya magana ya ce bai sani ba sai wani ya ɗauko approval ɗin da ya bayar na ai wannan ce to ga sa hannunsa lokaci kaza ya bayar tunda ai na tabbatar da cewar akalla kowa zai so akalla cewar kowa zai so kada a ce laifin yana da laifi kuma ni da kaina bayan mun yi magana da mai girma gwamna ba wai tsayawa na iya nan ba musamman ma an ba da umarni kuma ni da karan kankin kaina na gaya maka tun kafin ma mai girma gwamna ya ba da umarni na sa a raina kuma na gaya wa yaran mu ai activating din committees wanda za su fito su duba wannan abun tsakani da Allah domin magana muke ta jihar mu kuma ni a guri na wannan kes din iri ɗaya ne duk kes da muke na allegation na corruption akwai zargi cewa an yi almundana to akwai kuma ruwa da tsaki na ita hukumar ta ta bincika kuma lokacin da na tuntuɓi waɗanda ya kamata mu tuntuɓa yanzu eh, abin da suke gaya mun shine eh, sun gamsu da cewa bai gima gwamna bai sani ba kuma sun gamsu a iya fahimtar su wata kungiya ce ta ƙananan hukumomi ta zauna ta zauna ta fito da wannan abun a iya fahimta su to su a fahimta su ne a iya ganin kamar autonomy ne ma ya sa suke yin wannan abu to mu kuma za mu duba abin da kuma ita hukuma ce ita doka ta faɗa misali in ka ɗauko public procurement law na Kano state in ka duba sashi na 33 na public procurement law ya faɗa cewar karamin sashi na 8 da na tara ya faɗa cewar shi accounting officer accounting officer na kowace ministry ne yake responsible yake zama responsible na ya tabbatar da an yi abin da ya kamata na due process ko an bi ka'idojin da ya kamata to kuma wannan accounting officer ba gwamnan Kano bane Zahradi mu mun san waye accounting officer ba na so maka preempting din mai binciken da abin da nake son in yi maka magana barista waccan tattaunawa da dan Bello ya zargi wato makusantan eh, tsohon gwamna da Ganduje ka ce akwai kamshin gaskiya a cikin Ah, wannan faifan bidiyo to shin wannan akwai kamshin gaskiya kenan a wannan badakala da ake zargin makusanci ne ga jagoran kwankwasiya da Rabi'u Musa Kwankwaso to mu ne yanzu zargin mu muna duba abin da aka yi number one a ministry for local government number two kuma za mu duba abin da me kamfanin da ake zargi yayi amma idan zan faɗa maka muhallin shari shine abin da zan ya faɗa gaskiya ne an yi kuma gaskiya ne an saka kuɗaɗen kuma binciken mu yana nuna mana wasu abubuwa da dama wanda yanzu da izinin Allah hukuma ta ɗauki matakai yanzu da nake gaya maka dinnan akwai takarda na invitation wanda aka yi sayanin da tin yau ga da yawan lahadi ne an yi sayanin mutanen mu suna office ni gane Abuja amma mutanen mu suna office suna aiki har yanzu nan na tabbatar ba su fita daga office ba suna aiki kuma ah, akwai bayanai da muka nema da yawa mun nemi bayanai akan kwangilar mun nemi bayanai akan ka'idojin da aka baka tabbatar da kwangilar mun nemi bayanai akan yadda ma aka samu kayan in an kawo kayan wa aka bawa ina aka shigar da su me aka yi da su duk waɗannan abubuwan mun ɗauki mataki me kake so ka yi a nan gurin shine number one ka sauke nauyin shi wanda ya baka aiki wato shi jagoran gwamnatin injiniya abu kabiru yusuf kenan number two ka kuma sauke nauyin al'umma jihar kano kake taimaka masa yake sauke nauyin su. sannan na three kai maka satisfying conscience ɗinka ko suna son tabbatar maka da cewa wallahi ko da mai girma gwamna bai ba da umarni a zuwa wannan ba ni na san cewar nauyi yara ta yawo mun duba sashi na tara da sashi na sha biyar na dokar da ya kafa anti corruption doka ce ta ɗora mana nauyi dole mai bincika kuma tunda haɗan bella ya fito ya yi magana shine wannan ma nake gaya maka wannan abin ya zama mana work of call akwai ah, abin da muka yi na yadda public eh, eh, suggestion portal da muna da akwatuna yanzu ba ma iya zagaya mu ɗauko sai a zagaya a je ba a samu takarda biyar ba sai ya zama cewa ana kona mai ana zagaya ba a je an yi muka kirkiri abin da ake cewa tafiya ta wanda za ta ba al'umma dama su rinka ba da shawarwari to yanzu da nake gaya maka magana a yanzu haka yau din nan muka yi activating za a ɗora abin application din a Apple Store wanda al'umma za su samu damar downloading wanda duk abin da za a faɗa din ma shi ma mai girma gwamna zai gani tunda za mu kai masa dashboard ɗinsa sannan mu ma za mu gani abin da bai zo kansa ko kuma bai lura da shi ba za mu yi alatin ɗinsa wanda ke buƙatar alatin ɗinsa da izinin Allah waɗannan mechanism sun idan aka fito da su ba za a ƙara samun matsala irin waccan da za a ce ana yin wasu abubuwa wanda mu kanmu city of ne tunda mu ne muke sauraron kamar ƙorafe-ƙorafen al'umma da kuma suggestion na al'umma to mu karan kama ba dan shi dan bellan ya fito da magana ba mu mu ta ba to ya kake tsammanin shi ma mai girma gwamna ya ji mu mu mu ji da mu ne muke amma misali kamar ita yanzu hukumar ka ta anti corruption eh, me ji ce matsayin hukumar ka dangane da wannan faifan bidiyo na dan bellan na biyu tunda mutanen konkursiya ne aka zarga kuna gode masa ko dai yana nema ya kawo matsala ne da rudani ha magana kake ta mu ba wai magana dan bella ba a kullun on average petition nawa muke karba petition nawa muke karba kuma petition akan kowa akan kowa ina a wannan kujerar na karbi petition akan gwamnan Kano wanda yake ci a wannan lokacin kuma na fito na ce za mu bincika kuma mun bincika to duk wani mutumi wanda ke dawancin Thomas ko zai ce me za mu gani ko me za mu ci kawai ni abin da na ce dan bello shine ya rinka rishin out misali na tabbatar da cewa dan bello ma amma ba laifi bane idan ya tabbatar da cewa saboda ko kuwa harkar aikin ku yan jarida ai aikin ku na yan jarida ya yan entailing ku tabbatar da cewa kun yi kolin mutane to accountable wallahi na tabbatar da cewa duk wani mutumi wanda yake kishin jama'a yake kishin jihar Kano ba zai zo ya rika kallon dan an zo an ce ga wani abu na banna wanda za a gyara cewa wanda ya faɗi wannan abun bai daidai ba ba wani ba wani ba wani wanda zai ba wani in fact mu dai in maganar hukumar nan ka faɗa ba mu da matsala dan bello kuma muna muna muna muna muna muna bada idan an ga abin da ba daidai ba ko da mu muka yi ko da mu muka yi ai ni ma a bidiyon bai kyale ni ba kuma ba wanda zai ji daɗi dana yana nan amma kaga bai ji daɗi ba musamman yadda ya ga yayi din to amma abin da nake nuna wa yara na shine ai magana ake ta kuna rike amana al'umma tunda ku rike amana al'umma to kuma menene dalilin da zai sa dan an zo an ce a gyara gyara kayan kaya bai zama sauke mu raba ba so ni a gani na wani abu ne wanda ya tayar da mu ya zaburar da mu na one yanzu ga bincike kusan duk wani bincike babu wanda muka ba wa mahimmanci yanzu irin wannan kana kallon ne kamar na gaya maka ran lahadi muna ai muna muna office in su suna office ni na nan muna ta coordinating abubuwa sannan sannan ga na gaya maka ga magana eh, eh, shawara ta mun kawo wadda ita yau din ne a gurbin din kudin da za a ce a dora ta akan akan akan me cewa akan wato manhaja da za a iya sokiya yauwa wanda za a iya sokiya amma barista abin shine wasu suna cewa kamar gaiwa ce ke cin gaiwa ko kuma take son ta ci gaiwa dan dama a wancan eh, faifan bidiyo da aka zargi eh, mutanen eh, Dr. Abdullahi Umar Ganduje an zargi cewa hukumar ka ko kuma kai ko kuma wani a cikin gwamnatin Kano ne ya dauki takardu sukutun ya bawa shi dan Bello domin ya wa. shi tsohon gwamna da Abdullahi Umar Ganduje da makarabansa yanzu kuma ana ganin kamar shi dan bellon ya juyo kan ku haka kamar ana ta tunanin cewa to yanzu a cikin harkar ma gwamnatin Kano kamar ana ta gunaguni. To ai da addini ban san ansar da zan baka a nan gurin ba tun da kaga wani abu ne wani mutumi ne <laughs> babu abin da mutum ba zai faɗa ba. Na farko dai mu aikin mu mu bincike muka bincike muka tabbatar da abin da aka bincika na laifi ne mu ɗauki mataki na shari'a kuma muna yi saboda haka magana ɗan bello ni ban san inda za ta yi mana amfani ba mu a hukumance misali don an ce ɗan bello zai je yi bayani in ba irin wannan misali mu da aka yi muka yi acting ba kamar yanzu waɗancan duk documents ɗin da ake magana a kansu ba wanda ba mu da shi a federal high court na kano a high court na state na state high court ta jihar kano bari mu baka misali federal high court an kai mu kara kotu kara eh, eh, guda biyu a karar nan guda biyu ana challenge dinmu ne akan wani aiki da muke yi na bincike ko kuma na kokarin gurfanar da wasu wanda suke ba daidai ba daga cikin kariyar da muka kai duk kusan waɗannan documents din mun sa su sannan da muka sa su a cikin wannan documents din mun mun mun bawa duk wanda yake cikin wannan karar mun ba su daga ciki akwai hukumomin gwamnati wanda da an ba su so ba wani abu ne rocket science sau da haka magana ake yi ta mutane su gunagunin su su faɗi da abin da za su faɗa amma ni abin da na faɗa to shi kenan lokacin da muka yi lokacin da muke sai ta farashi a kasuwanni da dan bello ya fito ya ce ai ga waɗanda muke tsallakewa ga wanda muke yi wa sai muka kai laifin ga ko sai na fito na ce a dan bello ya ce min kaza ko ya ce min kaza to so haka jina ai akwai tambayar da take da ma'ana akwai kuma tambayar da ina ganin kai kanka amma misali kamar barista waɗanda suke cewa kamar ku ne dama kuka bashi takardu don ya bata wa wancan eh, tsoho gwamnati suna a idan jama'a eh, me zaka ce ga wannan zargin misali yanzu kuma sai su ba kansu ansa tunda ni kuma yanzu gashi ni ma ya ya sa min babban riga ya kumbura ni ko to sai su je su ba kansu da kansu ansa yanzu ko To kamar mu dubi sahihancin binciken da shi injiniya Abba Kabiru Yusuf wato gwamnan jihar Kano ya umarce ku kuyi kenan akan wannan sabuwar badakala wasu suna dora koko suna aza alamar tambaya akan sahihancin wato ingancin binciken ku saboda ana ganin gwamnati ce ta jihar Kano kuma ta binciki jihar Kano eh, wato wata badakala a cikin eh, wato gwamnatin jihar Kano kamar wani tabbaci zaka wa jama'a duk wanda yake wannan maganar mara adalci ne mutum mai adalci ne zara abin da zai baka mamaki a dawa ta dinnan ayyukan da muka yi wanda ya jibinci gwamnatin nan yana da yawa zan tabbatar maka da cewa yanzu ka je ka tambaya duk wanda yake so ya je je tambaya abin da ya faru a school of nursing ta madobi suwa muka kama da muka kama su me suka yi nawa ne kudin naira miliyan biyar ne sannan nawa ne kudin kudin yara ne waɗanda suka bayan na jarabawa ba a basu ba muka gayyace su kuma aka tsare su a gurin nan kuma ina son tabbatar maka da cewa har ranar sallah da aka da aka gayyace saboda ranar hutu ne wallahi ba mu su ba kuma duk waɗanda kake tsammanin cewa suna da ruwa da tsaki suna da jibi da su. barista abin da mutane suke ta cewa yasa suke nuna shakku ga binciken hukuma ka shine kamar misali ga kungiyar kare haƙƙin na adam ta universal declaration of human rights ah, ta ƙasa wacce take cewa akwai buƙatar gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ya kau da kansa tare da barin a gudanar da bincike akan shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Kano wato Shehu Wadasa Gagi kan shinkafa da aka samu a tsohon gidansa da ke gandu da ake zargin shinkafa ne wadda gwamnatin tarayya ta bada don wato a tallafa wa jama'a so mutane suna ta magana kamar in akwai irin wannan zargin me yasa tuntuni ku ba ku aiwatar da bincike ba misali da eh, dai baka ji ba amma ni ana yi magana kuma Eh, ban san kungiyar ba ban san suwaye a kungiyar ba amma magana kake ta makarantar islamiyya sannan abin da na ce mun yi mun je mutanen mu sun je mun je gurin nan mun ɗauki bayanansu mun kuma a satenin adadin shinkafar nawa ne ita eh, daga ina take yanzu kuma muna ta kokari mai a satenin cin shinkafar nan nawa take guda nawa take daga ina ne mai sos ɗinta wannan shine zai determine na farko dai babu shinkafar na an dauke su ta tafi so in exhibit kake magana baka da shi already an dauke shi number two gurin na banna ma aka yi zuwa kai aka balla number three islamiyya ce islamiyyar nan kuma ana dafa wa yara abinci yaran nan sun tabbatar mana malaman sun tabbatar mana kuma gurin nan ƴaƴan talakawa ne so tambaya shine trailer nawa ce shinkafar aka samu a gurin nan in baka ansa shine shinkafa bisa kididdigan eh, mu shine kurkura ce guda biyu kurkura guda biyu sannan shinkafar nan daga source guda biyu ne aka same ta ko uku akwai source din eh, kamar yadda yadda aka faɗa source kala biyu ne ko zuwa kala uku kamar yadda faɗa ba son disclose source yanzu amma sai muke ganin sai muke so mu gane shin wannan shinkafar akwai amana da aka bawa sagagi ya je ya bayar eh, a bawa wasu al'umma ya karkatar da shi in akwai shi to kaga akwai laifi kenan idan babu shi misali sagagi gina ya amfani da kusancinsa da gwamnati ya samo waɗannan yaran waɗanda suke 'ya'ya ne marasa ƙarfi to shi kenan sai ni yanzu su eh, ko waɗanda suke tambayar ko makamancin haka sai su ba mu shawara su gani to da wani laifin za mu ce wani laifin ya sunan laifin ya ake wani laifin ya sunan shi wannan idan an suka taimaka mana da shawara sai mu ga abin da zamu amma nan sun tabbatar maka muna bincike kuma mun yi bincike mai nisa a ciki kuma za mu ba gwamna a recommendation kamar yadda muke bayawa a kowane kes amma dama kan wacce magana da ka faɗa duk wanda zai wa wannan hukumar adalci a yanzu a Najeriya muna da subnational anti-corruption agencies na wajen jihohi sama da goma sha biyu babu wadda take yin abin da ta jihar Kano take tun ka tambaye ni ko dai da wasa ne mun kama wanda ya kai mukami matsayi na wanda ya kai matsayin shugaban hukumar gwamnati mun gurfanar da shi mun kama waɗanda suka kai matsayi waɗanda suke matsayi na mukamin gwamnati mun bincike su mun yi duk abubuwan da ya kamata yanzu yau ga wani bincike ya zo yau mu iya ɗaukar takarda ma ita kanta gwamnatin ta yadda cewa muna da kafasi din mara za su ce mu bincika mana mu bincika wani abu ne wanda a to shikenan in ka ce wasu agencies din wace agency ce wanda take wannan aikin wanda ba a mata zargin cewa ko tana yin abin da ba daidai ba ko ba daidai ba dama ai ba za ka iya ba ba za a yawa ba ba za ka gama ba so amma abin da zaka yi shine kai sha da zama da cewar ka yadda cewar ko me kake yi amana ce ta Allah kuma wannan amana da ita zaka kare bari mu bari baka misali lokacin da na bar anti corruption har na je gidan da na dawo ta kai level din da idan magana kake yi ta a binciki wanda yake SA SA SSA sun gayyato shugaban gwamnati shugaban wata hukumar gwamnati da ya zo tun da ya zo ya fita ba su kara ganin shi ba ba kuma su iya komai ba kai amma yau magana kake ta muna iya caji naira miliyan dubu kaza dubu kaza dubu kaza duk wanda bai musu ba saboda wasu mutanen saboda sun toshe kwakwalwarsu da na ko dai kiyayya ko siyasa kuma ba wannan suke kallo ba a yanzu ka tambaye ni magana dan bello ai ko waye ni ba zan ji dadin abin da dan bello ya mun ba ba ma na ce maka yayi daidai tunda ya sa mun tashi tsaye ya zauna da mu ya yi to shikenan wannan shine ake magana objectivity idan magana ce ake yi ba wai don wani ya ba mana ba ba zan taɓa zama sway by sentiment ba idan wata hukuma kake bukata ta yi ba wanda zai hana wata hukuma ta yi amma ko ma waye yake ganin cewar bai cancanta ba mu cancanta mu yi ba sai in ce masa kash sai kuma ta zama da cewar mu ne za mu yi kuma mu ne a shugaban wannan hukumar kuma za mu yi wannan abin tsakani da Allah bisa fahimta mu da doka kuma kamar yadda na faɗa abin da za mu yi shine zai mana magana ba kuma don wani ya yaba ba ba don pressure wani ba don saboda muna so mu tabbatar da adalci da doka da oda a jihar Kano. Misali shi wannan zargin badakalar da ake zargi a gwamnatin ta jihar Kano din nan maganin nan. cewa badakala a gwamnatin jihar Kano badakala a gwamnatin jihar Kano badakala wasu sun yi abin da ba daidai ba. Yanzu ne zaka ji ta magana karin da eh, to ai kamar yadda dai kin ne na ce ma ka daina ce mun magana tsohuwar gwamnati yanzu kuma zan ƙara gaya maka ka daina cewa badakala a gwamnati ka ce wasu sun yi abin da ba daidai ba zargi. To yanzu misali mu kalli wannan zargin da aka fito da shi na baya-bayan nan. Eh, tunda akwai wannan shakkun misali wasu 'yan jihar Kano suna nuna shakku me za hana ku gaici hukumar EFCC ta yi binciken misali da ku da shi ma gwamna injiniya Abba Kabiru tunda da wannan cikin gwamnatin jihar Kano ne EFCC ta shigo cikin maganar nan. To, na farko dai tsarin doka ya tanaji cewar akwai federal system of government. In ka ko da anti-corruption ta Lagos su ci suka yi wa duk wani kudin jihar Lagos kada wata hukumar gwamnatin tarayya ta shiga. Idan ka ɗauko tsarin Eh, hukuncin da aka yi a kes ɗin mutawalle eh, ba su efcc eh, babba kotun tarayya ta ce efcc ba za ta shiga jibin abin da ya jibinci kudaden jiha ba akwai abin da gwamnatin tarayya efcc za ta iya shiga shine na mai ake cewa money laundering sannan ina yi wa wanda yake wannan magana albishir ni mu goyi da hannuna duk kes ɗin da ya kamata mu kai wa efcc muna rubuta wa efcc muna kai musu duk kes in ya kamata mu kai wa ICPC muna rubutawa ICPC mu kai muna kai musu kuma ina masa albishir yanzu in yana bukata za mu bashi takardar da EFCC suke mana transfer din kes daga EFCC su kawo mana mi daga ICPC ake mana transfer din kes a kawo mana mi daga Human Rights Commission ai mana transfer din a kawo wannan integrity ne kadai zai yi kuma zan doki kirjin ce mu kadai ne a subnational a duk kasar nan muke da wannan damar. Sai mu karkare da batun tsohon gwamna Ganduje da a bana aka ce takaddunsa na shari'a yan daba yayin zanga-zanga din nan sun cire haka kamar magana ta mutu kenan koko dai akwai wani abu da za ku iya yi tun da dama ku ne kuke zaradini eh, ko da aka faɗi wannan labarin ni ban ma yi briefin mai girma gwamna ba ban yi briefin kowa ba abu ne wanda na sani cewar muna da documents din nan ran da aka zo aka ce kayan eh, documents din nan sun bata an vandalizer din su ko an ɗauke su an tafi da su muka yi producing din waɗanda ya kamata mai reproducing muka je muka mayar kuma ina son tabbatar maka wanda suka batan nan kes ne wanda ba a yi directing din shi ba ba a fara yin sa ba kes ne wanda ake zargin an tabka almundana ta naira miliyan dubu hamsin da bakwai da miliyan ɗari hudu kullum na faɗan wannan maganar shi sa wannan kes din ma da aka ɗauko wasu suna kallon shi a matsayin kes ne kawai wanda zai tsaya a iya maganar wai sayo magani no duk abin da muka ga an yi ba daidai ba wallahi tallahi zaradini kowane ne ya yi shi kowaye ya yi shi ina nufin kowaye ya yi shi wannan labarin da nake gaya maka ina gaya maka tsakani na da Allah za mu yi abin da ya dace kamar yadda na faɗa wannan kes ɗin iri ɗaya ne da kowane kes so da ka waɗancan cases ma ba wanda ya mutu wannan kes ɗin ma ba zai mutu ba za mu bincika za mu ɗauki matakin da ya kamata kamar yadda gaya maka already mun tura da toshi already mun ɗauki matakai akwai abubuwan da sai mun je kotu ma misali kamar yanzu muna buƙatar mu toshe account ko me wani makamanci haka duk sai mun je kotu duk waɗannan na sun tabbatar maka za mu ɗauki matakan da ya kamata kuma za mu bi diddigin abin da ya dace mu tabbatar da cewa mun yi abin da ya kamata wanda jihar Kano take bukata ma abin da za a kyala abubuwa su tafi saka haka babin da za a amma kamar su wannan misali takardun da aka ce an yi awon gaba da su ko an lalata ya za a samu su misali wasu muka ƙara wasu muke muka muka muka muka yi dama takardun nan fa buga su akai waɗanda aka yi photocopy wanda suke exhibit aka hada a jiki suna nan da yawa bolin bolin ne so aka kara yin wasu aka je aka kai kamar yadda na faɗa dama fa ba a riga an je an yi sabin ɗinsu ba ba a zo an yi an joining issues akan kesin ba magana ce ta an yi filin case case number na nan a waɗanda aka lalata kawai zuwa muka yi muka reproducing ɗinsu aka je aka ajiye ana jiran kotu ta bada umarni a ɗauka aje a kai waɗanda ake zargi. To barista muku yi kamar kana da wani sako haka da kake son ka bayyana wa jama'a kafin misalama. No, ina godiya ga al'ummar jihar Kano. Mu dai abin da muka faɗa shine za mu ci gaba da yin wannan aikin tsakani da Allah da daɗi ba daɗi kuma za mu ci gaba da yi daidai gwargwado mu tabbatar da cewar al'umma jihar Kano amana da suka bawa mu da muke cikin tsarin gwamnati an bawa al'umma jihar Kano sun bawa mai girma gwamnatin jihar Kano amana ya nemo mu dan mu taya shi rike amanan nan to tsakani da Allah za mu rike wannan amanar kamar yadda muka dauki rantsuwar ɗaukar aiki za mu yi abin da yake na daidai ga kowace al'umma ba tare da nuna tsoro ko ko ko ko fifitawa ba ko kuma ko kuma mutum ya sa wata nafaka a cikin a cikin zuciyar shi to za mu yi kokarin kamanta wannan Allah kuma da izininsa zai ba mu damar da za mu ci gaba da kamantawa domin ci gaban jihar mu gaba daya. Barista yi Magaji Liman Gado shugaban hukumar karɓar korafe-korafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano dc alhausa tana godiya sosai. Na gode kwarai da harbe. alhamdulillah wannan kira daga gare ni mai barota zuwa ga bangarori guda uku. bangare na farko shine a ɓangaren 'yan fulfulanin daji ɓangare na biyu shine ɓangaren 'yan sa-kai ɓangare na uku shine ɓangaren gwamnati Allah subhanahu wata'ala yana cewa la kaira fi kasirin min na jawahun illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al zalika ibtiga'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran azima Allah ya ce la kaira fi kasirin babu alkhairi cikin taron mutane da yawa illa man amara bi sadaqatin sai dai wanda ya bada umarni a yi sadaka aw ma'rufin ko ya bada umarni a aikata wani aiki na kwarai aw islahin bainan nasi ko kuma gyara tsakanin mutane sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka ibtiga mardatillah dan neman ladan Allah to za mu aikata haka dan neman ladan Allah shi Allah yana gaya mana wasulhu khairun shi sulhu alkhairi ne duk abin da aka ce mutane biyu ko ɓangare biyu ko jama'a biyu an samu matsala a tsakaninsu an bi ta hanyoyin da ya kamata a ga an daidaita tsakaninsu haka bai samu ba to menene abin da ya dace shine wa sulhu kairun a yi sulhu shine mafi alkhairi kamin in shiga a magana kai tsaye muna so duk abin da za mu yi mu yi al'insaf shine adalci waɗannan ɓangarori guda uku da zan tattauna dukkansu suna da kuskure suna da laifi sannan dukkansu kuma suna da inda suke da gaskiya to za mu tattauna kawo mu shiga cikin tattaunawan zan sanya muku bidiyon ɗaya daga cikin gwamnonin arewa musamman garin mina uh, ah, insha Allah rabbi ku ji abin da yake faɗa gami da matsayin shi akan abin da aka yi yaƙi ci yaƙi cinyewa ta hanyar wanzar da tsaro a arewa a ra'ayinsa sai ya ga menene abin da ya dace idan muka ji kuma insha Allahu rabbi za mu zo mu yi fashin baki a cikin maganganunsu gabaki ɗaya amma ku kasance da wannan bidiyon saboda ni a tunanina kafin ka gane menene ya sa mutum yake kai ka tambaya menene makasudin mutum zai tashi kanshi ya daura ma kanshi bom don ya je ya kashe kanshi ko mutum ya ɗauka bindiga ya fara harbi a cikin daji me ya kai shiga haka sai mun koma bayan mun duba menene root cause menene dalilin da ya sa suke wannan abu kuma a cikin abubuwan nan shine akwai social injustice ni da a tunani na to rashin adalci da ake ma wasu a lokacin da ya wuce da yawa adal misali manoma za su yi noman su su gama za su girbe makiyaya su tura musu dabba cikin gona su cinye ya kamata an sami irin wannan gwamnati ta shigo tsakani ta gyara sannan wanda ya asara gwamnati da amfani da dukiyan talaka ta biya talaka wanda makiyayi ne shi ma mai noma ya kashe mashi dabba ko na abu a sulhunta a gyara gwamnati ta mayan mashi da dabban shi kaga na ɗaya kenan na biyu a mutum da yanzu fulani a daji yana da waya a hannunsa yana kallon amurka yana kallon Komi, yana kallon na gwamna wannan magana nake ma kila suna kallo na to saboda haka sun san me duniya take ciki amma suna zama ne a cikin ɗakin jinka ba su da gida 'ya'yansu ba makaranta ba sa tunanin komi su da su bi dabba su mutu kuma sun ga 'ya'yan mutane da kusa da su suna zuwa makaranta menene ya sa ba za mu nuna masu cewa ku zo ku sa 'ya'yan ku a makaranta ba ba dole ba ne dan fulani ya zama yana kiwo kadai zai iya zama likita zai zama pilot zai zama direban jirgin sama zai iya zama injiniya zai iya zama dakta zai iya zama gwamna kuma ni yanzu kaga ni fulani ne daga bana da bayan fulani amma ban ji ba ni yanzu ba nufe ne amma saboda haka ni ai ya na zama example ma fulani a Najeriya cewa ai dan ku zai iya zama gwamna gashi na zama gwamna amma wasu ba za su ce saboda Alhamdulillah. Ah, abin wannan gwamna ya faɗa Alhaji Muhammad Umaru, gwamnan Mina, ah, gwamnan Naija wannan gaskiya ne. Ah, lallai zaman lafiya da kuma sulhuntawa tsakanin Fulani da gwamnatin Najeriya ko tsakanin Fulani da mutanen garin gari ko tsakanin Fulani da 'yan sa-kai abu shi ne mafi dacewa a arewacin Najeriya. domin duk hanyoyin da ya kamata a bi na yaya za a yi masu aikata irin wannan ayyuka a yaƙe su ko a zubar da jininsu an bi wannan hanyar ba a samu maslaha ba ba a samu mafita ba abubuwan ma ƙara taɓarɓarewa yake to babban abin da ya fi dacewa tun da in dai ba akwai interest na hannun waɗansu waɗanda ba sa son ci gaban arewa ba to abin da ya kamata a yi kenan shine a zauna da su Ah, Fulani a sulhu da su. Ah, in bacin ma dai an yi amfani da kasancewar Fulani a cikin daji ana tunanin kamar ba su da ilimi ko ba su da hankali ko ba su da tunani. A Najeriya fa babu wanda ya fi Fulani asali. Asali na Musulunci, asali na daɗewa a Najeriya. Fulani suna da asali a Najeriya. Idan muka lura manya manyan malaman Najeriya fa Fulani ne. mujaddadin addini fa na Najeriya fa Sheikh Usman bin Fodi Bahillatani ne idan muka lura a ƙasar nan tamu ta Najeriya ta Afirka ga baki ɗaya wanda ya fi kowa iya tafsirar Alƙur'ani Fulani ne Shehu Ɗayir Usman Bauchi babban malamin da duk Afirka babu irin shi Fulani ne to kaga Fulani ƙasar Najeriya ƙasar ku ce Kun kuka lalata ta kun lalata ƙasar ku domin Najeriyan ku fi kowa asali ma a cikin ta to yaya za ku yarda a yi amfani da ku ya ku Fulani ku lalata ƙasar da ku ne kuka fi kowa asali a ciki saboda haka muna kira ga ainihin shugabanni. kamar yadda shi wannan gwamna ya fito ya faɗa ya ce a zauna da su a yi sulhu shi ya fi tura dakaran yaƙi a yaƙe su ba shi ne mafita ba ko tura 'yan sa kai su yaƙe su ba shi ne mafita ba wanda haƙiƙanin gaskiya a zauna a yi sulhu in dai sulhun shi zai kawo zaman lafiya wallahi shi ne abin da muke muradi a samu zaman lafiya a arewa abin takaici yanzu akwai hanyoya wanda kana ɗan gari baka isa ka ba musamman mu a nan garin Kaduna akwai hanyar birnin gwari baka isa ka bi hanyar birnin gwari ba sai da escort sai da sojoji suna suna raka ku kaga wannan ci baya ne a ce ga wata hanya kai ɗan gari baka isa ka bi wannan hanyar ba saboda me idan ka bi za ka fuskanci matsala to waɗanda suke fitowa su tsara wannan hanya in an neme su aka sulhu da su daidai gwargwado bukatunsu da suke muradi aka tattauna da su akan bukatun aka yi insha Allah rabi muna ganin za a samu maslaha ba yaƙe-yaƙe ko zubar da jini shine abin da zai kawo mana ƙarshen matsalan nan ba fitinan nan in ba mu ba hanyar da za mu bi a magance ta ba to wallahi la'azimu ta ta faruwa kenan babu ranar dakatawa kuma Allah yana gaya mana ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitnar da in ta zo ba wanda suka jawo ta kawai za ta sama ba har ma in hadda in ba ruwana yanzu a zanga-zangan nan da muka fito mana ta cewa kar a yi zanga-zanga babu alkhairi a cikin zanga-zanga domin mutanen nan sun riga sun yi deciding abin da za su yi ko sun yi ko an yi zanga-zanga ba za su janye akan ƙudurinsu ba ko ba a yi zanga-zanga ba ba za su janye kan ƙudurinsu ba al'umman gari suka watsar da maganganun malamai aka fito aka yi zanga-zanga me zanga-zangan ta haifar wallahi ba ta haifar da ɗa mai idanu ba a cikin zanga-zangan nan akwai mutanen da ba su fita zanga-zanga ba a nan cikin garin rigasa mun samu labari daga baya akwai matar da tana cikin gidanta tana alola ta yi alola ta gama aka harbo bullet ya zo same ta a baya ta mutu a cikin rigasar nan akwai mutumin da ya fito daga sallan isha'i zai je gida shi ma aka harbo bullet ya same shi ya mutu zanga-zangan nan da aka yi hatta abin da ake tunani na kayan masarufi abinci ana neman ya yi sauƙi abincin ƙara tsada yi taliya sai da ta wuce naira dubu ɗaya sai da ta kai dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin a Najeriya a lokacin zanga-zanga sai da aka nemi siga musamman mu nan garin Kaduna da aka sa mana doka siga sai da aka nemi siga a ɗan kwana ɗaya kwana biyu aka rasa abubuwa sun yi tsada to ka ga ana neman sauƙi kuma an ƙara faɗawa cikin tsanani to da wannan ne muke kira ga al'umma duk abin da za mu yi mu rinƙa duba ƙarshen ya zai kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza aratta an taf'ala shay'an fadabbir aqibatahu eh idan kai nufin zaka aikata wani abu to ka duka bibiya karshen abun me zai biyo baya me zai kasance an fahimta ko to wannan ra'ayi ne na shi wannan bawan Allah gwamna akan abin da ya shafi su 'yan bandit ma'ana fulanin daji a zauna da su a yi sulhu da su hakan shi ya fi domin abin da suke yi ba a jin daɗi Ya ku fulanin daji ku ji tsoron Allah kuma ku daina fitowa kuna shiga ƙauyukan da ba su jiyo ba su gani ba kuna kama 'ya'yan mutane kuna harba 'ya'yan mutane ku sani cewa zubar da jini haramun ne a addinin musulunci duk mutumin da ke idda aishe musulmi ne to haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ri'in haramun damuhu wa irduhu dukkan musulmi haramun ne ya zubar da jinin musulmi mutuncin musulmi ma haramun ne kaci Hmm? To wajibi ne mu nisanci waɗannan munanan ayyuka waɗanda za su dawwamar da mu a cikin fushin Allah matuƙar ba mu tuba ba. Amma kada ku yi tunanin cewa ai kun aikata wannan manyan laifuka kuma babu ƙofar tuba a kulle take a'a. babu lahi wasi'a, babu taubati maftuhun, ƙofar tuba a buɗe take. In kun koma zuwa ga Allah kuka tuba, Allah zai gafarta muku. In kun koma zuwa gwamnati kuka tuba, ita ma gwamnati za ta yafe muku waɗannan laifuka da kuka yi a zauna a yi sulhun shi ya fi a ta zubar da jini saboda haka muna kira ga ku gwamnati ku ji tsoron Allah waɗanda suke da hannu a cikin wannan abu musamman mun ji daga bakin Bello Turji ya faɗa ba ɗaya ba biyu ya ce wallahi azim akwai waɗansu daga cikin manyan Najeriya waɗanda suke da hannu a cikin ƙara bunƙasan wannan garkuwa da mutanen to ko muna kira gare ku muna muku nasiha ya ku shugabanni ku ji tsoron Allah rai dai ƙwaya ɗaya ne yanda ka yi tsawo a duniya ba ka wuce shekara ɗari da hamsin eh manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa a amaru ummati ma baina sittina aw saba'ina shekarun al'umma na fa ba a wuce sittin ko saba'in a kaddara ma ka kai saba'in daga lokacin da ka kai shekara saba'in fa ba za ka mura ba komai na jikinka ya yi wake in abinci ne ba za ka ji daɗin shi ba in mota ce ba za ka iya tuƙa ta da kanka ba in wurin kwanciya ne sai an kwantar da kai kaɗan za ka samu mutumin da ya wuce saba'in da ƙarfi a jikin shi To kaga duniyar nan ba komai ba ce illa kamar ƙawalwalniya, abin ado ce kuma mai ƙarewa. to daga muna kira gare ku ya ku shugabannin Najeriya, ku ji tsoron Allah, duk abin da kuka san zai kawo mana ci baya ku nisanci shi, duk abin da zai kawo mana ci gaba ku tabbatar mana da shi. Duniya gabaki ɗaya a duniya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa mawalahu, wa aliman aw muta'alliman. Annabi ya ce duniya tsinanniya ce, abin da ke cikin duniya ma tsinanne ne sai dai zikirin Allah da abin da ya kama da zikirin Allah sai malami ko kuma ah, mai karatu. Saboda haka wannan ra'ayi kenan na gwamna muna kuma fata Allah ta baraka wa ta'ala ya sa mu samu damar sulhuntawa da waɗannan mutane domin samun zaman lafiya. A haƙiƙanin gaskiya akwai gwamnan Katsina babban abin da ya sa muwa muke ƙarfafa cewa a yi sulhun saboda mutanen Katsina suna cikin damuwa. kuma dukkan musulmi ɗan uwanka ne musulmi idan ya shiga cikin damuwa kaman kai ne ka shiga cikin damuwa damuwar da take damun mutanen Katsina wallahi tana damun mu domin ƴan uwanmu ne musulmi damuwar da take damun mutanen Zamfara yana damun mu haka damuwar da take damun mutanen Zamfara Sokoto yana damun mu haka damuwar da take damun mu ƴan Kaduna mun san tana damun dukkan wani musulmi mai kishin musulunci to idan ba ku manta ba gwamnan ainihin ah, Katsina duk Dikko Rano ah, ah, ya fito ya yi wani bayani kwanakin baya akan cewa iyakan ƙoƙarin shi yana yi domin ya ga ya tabbatar da zaman lafiya a garin Katsina. Daga lokacin da ya kawo sojoji ya ce a je a tunkara 'yan bandit a cikin daji yayin da suka fara tafiya akan kira su daga sama a ce su dawo a ce su dawo idan ya ce musu su je sai a ce an ba su umarni ne daga sama umarnin da aka saman da aka ba su umarni ya fi nashi sai su koma sai a bar su 'yan banda su ci garansu ba babbaka to hakikanin gaskiya kaga tunda har a je a a yaƙi 'yan bandit wani abu ne wanda yake akwai waɗansu wanda suke da hannu ba za su bari a yaƙe su ba to tun da dai haka bai yiwu ba me abin da ya kamata mu mu zauna mu faɗa muku mu faɗa ma al'umma shine ai sulhu tun da yaƙin ba zai yiwu ba a je a yaƙe su akwai wanda ba za su bari a yaƙe su ba to shikenan to me ya kamata a yi sai ai sulhu da su shine hanyar da ya kamata a bi to ku lura Koda da malamai sun fara hoɓɓasa domin za su yi sulhu da su sai ga yadda za a yi a makala wa malamin wani sharri ko wani laifi da zai cire hannun shi a cikin lamarin haka na faru abin da zai faru kenan yanzu misali shi Ahmad Gumi a wannan bangare Allah ya saka mai da alkhairi yayi kokari ya tafi da wasu daga cikin ƴan uwanmu ɗan ɗari'u waɗanda sun tafi sun shiga sun zauna da waɗannan bayan Allah hatta a cikin almajiran gidan ko malaman gidan da Ɗahir akwai eh, eh, malam Sunusu Kutama wanda tare da shi ne ɗan ɗariƙa ne aka je aka yi wannan zama amma daga ƙarshe kun ga abin ba a bari ya ci gaba ba saboda haka abin da ya kamata mu yi mu ci gaba da wayarwa a social media idan aka ce yau da 'yan sa kai da 'yan da fulani suna faɗa suna kashe juna mu dukkan mu 'yan arewa ne fa an mana wayo ne an hana mu faɗa mu ƙarar da kanmu an mana wayo ne saboda haka ya ku fulani ku daina kashe 'yan bandit Ya ku, ku Fulani ku daina kashe 'yan sa kai. Ya ku kuma 'yan sa kai ku daina kashe Fulani. An haɗa mu faɗa mai ta kashe kanmu mu ta rage ma kanmu population. Mu fahimci wannan. Saboda haka zan sanya bidiyo na gaba inda waɗansu daga cikin al'umman Katsina suke kai kukansu wajen mai girma gwamnan jihar Katsina. insha Allah rabbi bari mu sanya shi mu ji. ko kuma kamin shi bari mu sanya bidiyon su Bulama tattaunawar da suka yi da wani bawan Allah. ‘Yan bangan nan su suka ƙara tunzura Fulani su zo su ɗauki makamai suna kashe mutane. Domin a lokacin nan wallahi ko in dai ba ni ne kai ko baka taɓa sata ba in dai sun ka ganka za su sama wuka su yi ma yankan rago gaban kuma a cikin kasuwa ni a gabana an taɓa ɗauka wuka yan bangan nan sun ka ɗauki wuka sun ka daka ma wani bafulatani ga kan zuciya sun ka tsaga sun ka ja ƙasa ran kafin ruwa sai da hanji ne sun ka fito kuma cikin hanjin nan nashi sun ka yanke hanta ce sun ka sa cikin burgami sun ka tafi da ita sun ka bashi na ana ja ne kuda na bi sai da buka aka ga zai yi wari sun ka zo an ka haɗa, an ka cinna mishi wuta so da yawa fulani ba su shigowa bai in sun shigo kake su ake ko ba barayi bane bai yiwa a ce duk fulani barayi ne bai yiwa kuma ni na taba gaya musu cewa wannan abu da kuke zai biyo baya matsala za ta biyo baya domin bai yiwa da ganin mutum kawai ku kama shi ko ba ko ne ko dan gari ne ko dan gida ne ku yi mai yankan rago ko ku barke mai ciki saboda dai an kira shi sunan bafulatani kun gan shi bafulatani Wannan wani wani tattaunawa ne tsakanin su ah, 'yan jaridan nan su Bulama da wani bawan Allah wanda ya kira gami da irin matsalan da ke faruwa tsakanin 'yan bandit da Fulani a tsakanin 'yan sa-kai da Fulani. To muna nasiha ga 'yan sa-kai ah, babu inda doka ta bayar da cewa in ka kama mai laifi kawai ka kashe shi, babu. Babu inda ko ɗan sanda ne ya kama mai laifi ai ba kashewa yake yi ba, yana zuwa ne ya danƙa shi a kotu sai kotu ta duba ta ga hukuncin da ya dace da shi wani doka ne ya ba ku dama ya ku 'yan sa kai idan kun ga bahin ne ku kashe a cikin fulanin nan fa akwai na kirki akwai wanda kuma su su ne waɗanda suke masu aikata irin waɗancan laifin ba duka fulani ba ne suka zama ba suna aikata irin waɗannan laifuffuka ba duka ba ne. to a ina kuka samo doka ya ku 'yan sa kai ina kuka samo dokan da in kun ga bahin ne ku kashe wai ba ku wannan dama to kaga haka in har kuna yin haka ya ku 'yan sa kai to zaman lafiya fa ba za ta taɓa dawwama a Najeriya ba. A ƙaddara, a ƙaddara wannan aikin da kuka sa kanku tunda sunan ku ma 'yan sa kai za ku rinƙa yin shi ne don kare kai to idan har kun ga mai laifi kun tabbatar da mai laifi ai kama shi za ku sai ku danƙa wa 'yan sanda kun gama aikin idan kun danƙa ma 'yan sanda su ma 'yan sanda sai su danƙa mawa sai su danƙa ma ainihin kotu amma matuƙar 'yan sa kai za ku rinka ganin fulani kuna kashewa To zaman lafiya tsakaninmu a Arewa wallahi tallahi ba zai dawo ba. Ba zai samu ba. Saboda me? Ramuwar gayya za a yi ta yi yayin da ɗan sa kai ya ga Fulani ya kashe, to yayin da Fulani ya ga ɗan sa kai shi ma haka zai kashe. Sai me ta rage wa junan mu yawa ba tare da mun sani ba. Saboda haka muna kira ga 'yan sa kai ga shugabanni 'yan sa kai wannan aiki naku da kuka sa kanku a rinƙa shi cikin hankali da lura da kuma bin ƙa'ida da yadda dokar Najeriya ta tsara da kuma yadda dokan addinin Musulunci ta tsara. Ba zai yiwu kawai idan ka sa kanka ainihin kare mutuncin al'umma da dukiyar al'umma kuma ka yi abin da zai dawwammar da kai a cikin wuta ba. Kashe mutum da gangan yana dawwammar da mutum a cikin wuta matuƙar bai tuba ba. Allah yana cewa "wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan" sai ya ce "fa jaza'uhu jahannamu khalidan fiha". Wanda ya kashe mumini da gangan to zai dawwama a cikin jahannama ba tare da ainihin fita ba. Saboda daga wannan kira kenan ga ainihin 'yan sa kai. Bidiyon mu na ƙarshe shine bidiyon matasan nan na Katsina da suka fito basu da su suna kai kuka izuwa gwamnan Katsina. Insha Allah idan mun sa ya shi ma muka dan yi bayani a taƙaice to za mu dakata. Wannan su ne al'umman Katsina. Ya ku fulanin daji ku ji tsoron Allah, ku gane mutanen da kuke takurawa kuke taɓa su ‘yan uwanku ne musulmai kuma lallai ilalla akwai ‘yan uwanku Fulani a ciki. Idan wasu sun tabo ku ko wasu sun ɓata muku rai to bai dace ku yi ramuwar gayya kuma akan mutanen da ba su san hawa ba ba su san sauka ba. Muna kira gare ku Fulani, ku yi haƙuri kuma ku ji tsoron Allah. yadda kuke rayuwarku ku bar al'umman da ba su taɓo ku su yi rayuwarsu ba zaman lafiya shi ke wanzar da komai kuma zaman lafiya shi ke wanzar da ci gaban ƙasa da gari baki ɗaya haƙiƙanin mutanen katsina ku yi haƙuri kuna cikin damuwa sosai ga mutanen zamfara ku tarabbasu hatta ya ati Allahu bi amri ku jira Allah bai manta da ku ba Allah ya san da ku abdul imani an ta'alama, annan lama aka haisu makunta imanin da ya fi kowanne shine ka san Allah na tare da kai kuma yana cewa inna mal usri yusra inna mal usri yusra lalle tsani yana tare da sauki tsani yana tare da sauki maulana shi ibrahim iyas yana cewa fa kullu laylin hu naharu dukkan dare bayan shi akwai yini sai ce fa kullu usrin hu yusaru dukkan tsanani bayan shi akwai sauki sai ce bal kullu usrin hu yusrani kama ata an ahmad al adnani ba haka ba kowane tsanani yana da sauki kamar yadda akwai sauƙi guda biyu kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hali da kuke ciki Allah bai manta da ku ba kuma insha Allah rabbi za ku samu mafita alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba sauƙi na nan zuwa sannan al'umman Katsina muna ƙara ba ku haƙuri lalle mun ga faifan bidiyo na gwamnan jihar Katsina inda ya fito yake bayanin cewa duk sanda ya ga mutanen Katsina a cikin damuwa yakan yi yunƙurin samun sojoji ya tura su domin ba su kariya amma daga lokacin da ya tura sai a kira su daga sama sai a ce kar su je su janye to tun da an kira su daga inda umarni ya fi ƙarfin nashi kaga babu yadda zai yi to muna kira gare ka kai gwamnan jihar Katsina tunda idan ka tura a je a ba al'umman ka kariya ko a je a yi rigima da su waɗannan fulanin daji hakan baya wa to ga shawara shawara shine hanyar da za a bi a sulhunta a zauna lafiya a daina zubar da jini manoman mu a basu dama su je su yi noma masu kiwo a basu su dama su je su yi kiwo a zauna lafiya wannan shi ne abin da ya dace ku kuma 'yan sa kai muna ƙara gaya muku a inda kuke a duniya aikin ku shi ne in ya kama ku yi aikin shi ne in kun kama mai laifi ku miƙa ma 'yan sanda 'yan sanda in suka kama mai laifi su miƙa ma ainihin ah, kotu abin takaici ne za ka samu 'Yan sanda suke da bindiga da doka a hannunsu. Sojoji su suke da bindiga da doka a hannunsu amma za ka ji kaɗan ne ba, zai yiwu ma ka ji ana cewa su fulanin daji suna kuka da kowa ba sai ku 'yan sa kai da ku suke kuka. Saboda haka ku daina ɗaukan doka a hannunku. 'Yan sa kai ka samu ne ka kashe wannan ɗaukan doka ne a hannu. Kuma Fulani ku samu mutane babu ji babu gani ku kashe kuma wannan ɗaukan doka ne a hannu. Ya kamata gabaki ɗayan ku ku kiyaye ku gyara daga cikin natijar da sulhu ya tabbatar kwanaki an tattauna kan cewa dogo gyaɗe ya yi shela a eriyarsa a ekarsa cewa ya ba da dama wannan karan dukkanin masu noma su zo su yi noma babu wanda zai taɓa su kuma babu wanda zai hana su kuma ya shela ga 'yan uwan shi 'yan ah, ta'adda ya ce lallai idan ya samu labarin wani ya shigo eriyar ya taɓa wani manomi zai ɗauki tsatstsauran mataki a kai to kaga me ya kawo wannan sulhu abin da yaƙi bai tabbatar ba ga sulhu ya tabbatar ai tunda Allah ya ce wa sulhu kai in an ɗauki maganan Allah aka amfani da ita za a samu natija sannan daga cikin natija da aka samu na sulhu a kwanakin baya fulanin daji sun kama waɗansu sojoji guda biyu da suka kama sojoji guda biyu ɗaya daga cikin sojojin sai ya yi ƙoƙari da ƙarfin tsiya ya ƙwace bindiga a hannun Fulanin daji sai suka kashe shi. Ɗayan ya kai wata hudu a hannunsu ko biyar, a ƙarshe ta hanyar sulhu aka fito da shi ba tare da ko sisi ba. To kaga ashe sulhu yana da amfani kenan saboda haka ƴan uwa anan zamu dakata. Allah ya bamu zaman lafiya a Najeriya alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam subhana rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin.